muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Lahadi biyar ga watan Disamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Yau Lahadi jami'an gwamnati da na sojan India sun faɗa cewa akalla fararen hula sha hudu da jami'in tsaro ɗaya aka kashe bisa kuskure a lokacin da dakarun indiya suka buɗe wuta a wani yanki mai nisa na jihar nagaland adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar dutse mai aman wuta mafi girma a tsibirin jaba mafi yawan jama'a ƙasar indonesia ya karu zuwa sha uku shugaban ƙasar gambia adama baro ya ba da 'yar tazara kaɗan bayan zaben shugaban ƙasar da aka gudanar jiya asabar a cewar sakamakon wucin gadi na wasu kananan hukumomi da hukumar zaben kasar ta fitar. To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun ɗaukar ƙara a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ta haramtawa kungiyoyin farar hula gudanar da wata zanga-zanga a yau lahadi. Bayan haka za ku ji tattaunawar da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha ya yi da Alhaji Ben Bande mai shiga tsakanin al'ummar zangonnin kasar Ghana da gwamnatin kasar akan batutuwa da dama ciki har da kalubalen da suke fuskanta. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Lahadi jami'an gwamnati da na sojan Indiya sun faɗa cewa akalla fararen hula sha hudu da jami'in tsaro ɗaya aka kashe bisa kuskure a lokacin da dakarun indiya suka buɗe wuta a wani yanki mai nisa na jihar nagaland da ke arewa maso gabashin kasar ministan cikin gida na indiya amit shah ya ce ya kaɗi da labarin kashe fararen hular a lamarin da ya faru a daren asabar babban ministan jihar nagaland na Rio ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa za a gudanar da bincike kuma duk wanda yake da laifi a lamarin za a hukunta shi lamarin da ya bayyana da tangarɗa tsaro wani jami'in ma'aikatar tsaron indiya da ke new delhi ya ce akalla fararen hula da dama tare da wasu jami'an tsaro sun jikkata a harin mazauna yankin naglan na yawan zargin sojoji da auna mutanen yankin da basu ji ba basu gani ba a har da suke kaiwa kan kungiyoyin 'yan tawaye adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar dutse mai aman wuta mafi girma a tsibirin jaba mafi yawan jama'a kasar indonesia ya karu zuwa sha uku yayin da wasu mutane bakwai suka bace har yanzu ba a gansu ba kamar yadda jami'ai suka faɗa yayin da ruwan sama ke ci gaba da mamaye yankin da ke kawo cikas ga ƙoƙarin bincike wata toka mai kauri sama da mita dubu sha biyu daga dutsen sameru ta mamaye sararin samaniya kuma iskar gas da ruwan dutsen sun kwararo bayan fashewar kwatsam jiya asabar sakamakon ruwan sama mai karfin gaske ƙauyuka da dama sun lullube da tokar da ke faɗowa shugaban hukumar kula da yanayin ƙasa ya ce tsawa da ruwan sama na kwanaki wanda ya zame daga ƙarshe kuma ya ruguje kulɓar da ke saman dutsen sameru mai nisan mita dubu uku da ɗari shida da saba'in da shida lamarin da ya kai ga fashewar Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Gambia Adama Baro ya ba da 'yar tazara kaɗan bayan zaben shugaban ƙasar da aka gudanar jiya Asabar a cewar sakamakon wucin gadi na wasu ƙananan hukumomi da hukumar zaben ƙasar ta fitar. A wani gwaji na ɗaurewa da ci gaban dimokuraɗiyya, ƙaramar ƙasar yammacin Afirka ta gudanar da zaɓenta na farko. tun lokacin da tsohon shugaban kasar yahaya jami ya faɗi zaɓe a shekarar 2016 wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na shekaru 22 baro mai shekaru 56 tsohon mai gadi ne kuma mai kamfanin gine-gine ya fafata da abokanan hamayya biyar cikinsu har da tsohon mai bashi shawara kan harkokin siyasa Usaini Dabo mai shekaru 73 wanda ake ganin shine babban abokin hamayyarsa. Sakamakon farko daga mazaɓu hudu cikin hamsin da uku ya nuna baro yana kan gaba da ƙuri'u dubu sha hudu da ɗari biyar da casa'in da tara da dabo yana da dubu shida da ɗari ɗaya da tamanin da takwas. Shugaban hukumar zaben ƙasar Aliyu Mamar Najai ya bayyana haka a gidan talabijin ɗin ƙasar da sanyin safiyar yau Lahadi. A ƙarƙashin tsari mafi rinjaye, ana sa ran za a sanar da sakamakon wucin gadi nan gaba a yau lahadi tare da fitar da adadin kowace mazaɓa na wucin gadi madalla kafin ku ji ƙarshen labaran duniya za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Yamai ta haramtawa ƙungiyoyin farar hula gudanar da wata zanga-zanga da suka ƙudiri aniyar yi a yau Lahadi biyar ga watan Disamba da nufin nuna buƙatar ficewar sojojin Faransa daga ƙasar. Sai dai wannan bai hana wa wasu matasa cinnawa a tayoyi wuta ba a wasu titunan birnin a ɗazu da hantsi kafin 'yan sanda su tarwatsa su. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da karin bayani daga birnin Yamai. Tun a yammacin Juma'ar da ta gabata ne kungiyar Tunor Lafash ta maka ofishin magajin garin Yamai a kotu domin kalubalantar matakin haramta wata zanga-zangar lumanar da suka shirya a yau Lahadi biyar ga watan Disamba. kuma alkali ya ba su gaskiya to amma jim kaɗan bayan haka magajin gari umar dogari ya ɗaukaka ƙara zuwa kotu ta gaba wacce a yayin zaman da ta yi a cikin daren asabar ta soke wannan zanga-zanga saboda abin da ta kira yanayin tsaron da ake ciki a ƙasa mafari kenan turnar lafash ta tuwon fashi malam isa garba na daga cikin shugabannin wannan kungiya kasashen da saru da suke nan sun ka ce suna kamu na fama idan mu yaƙi wayan ga 'yan ta'adda mun ka gani shekara takwas zuwa shekara goma suna cikin wanga kasar nijar abubuwa sai karuwa ne suke kullum sojojin mu mutuwa suke kullum al'ummar niger mutuwa suke yau ba baka isa ba kai kadai yi yawo tunda yan ta'adda suna ko'ina suna kashe suna kone gidajen mutane suna kone rumbun mutane babu abun da ba su yi na asha an waye gari cikin tsauraran matakan tsaro a manyan santocin birnin Yamai inda aka girke jami'an tsaro sai dai wannan bai hana wa matasa kafashin gaye da kone-konen tayoyi ba a wasu wurare irin su kewayen babbar kasuwa da unguwannin kewayen dandalin Plastumo lamarin da ake alakantawa da rashin samun isasshen lokacin sanar da jama'a haramcin na kotun ɗaukar kara a wani lokacin da har yanzu jama'a ke da haushin kisan wasu matasa a garin tera lokacin da suka datse sojan faransa hanya a makon jiya kamin mu samu ma ya kai karfe goma sha ɗaya to karfe goma sha ɗaya ina ne za mu samu gidajen wallafa labaru don mu sarrafa da al'umman babban birnin yamai da wannan jerin gwano alkalin da kara ya hana mu mu yi amma akwai wani lokaci da mun kasa don mu yi jerin gwano mu da sahi da sun ka tashi wayanda ba su samu labari ba da sahen ga sun ka samu wani cikas da tare da 'yan sanda amma nan zuwa da murece muna taya mu gani a wajen 'yan sanda mu gani cikin su waye ne an ka kama cikin wani alhali ne kuma suke na rike kawo yanzu hukumomi hukumomi ba su yi bayani ba a game da tarzomar da aka dan fuskanta a wasu titunan yamai in banda wata takardar da ke yawo a kafafen sada zumunta mai dauke da sa hannun gwamnan yamai shugaban kwamitin tsaro na jiha udu ambuka inda ya umarci shugabannin jami'an tsaro su tsaurara matakai don tabbatar da hukuncin kotun ɗaukar ƙara wanda dama ainihi shi ne ya umarci magajin gari umar dogari ya kalubalanci kotun da ta baiwa turnan lafaj izinin gudanar da wannan zanga-zanga ta bukatar ficewar sojan faransa daga nijar saboda abin da kungiyar ke kira gazawarsu a yaƙi da ta'addancin da ke ci gaba da laƙume rayukan bayan allah kamar yadda a jiya asabar ma wani harin da aka kai a gundumar tera ya yi sanadin mutuwar gwamman da dakarun gwamnati sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger gaida Sulaiman mana barba da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniya. manyan jami'an tsaron amurka sun amince da ci gaban da sojojin china suka samu a baya-bayan nan da ya hada da gwada makamai masu karfi dalilin damuwa ne sakataren tsaron amurka ya ce idan beijing tana fatan tsoratar da amurka to wannan ba zai faru ba amurka ba ƙasa ce da ke tsoron gasa Lloyd Austin ya fada wa jami'an gwamnati da na kamfanonin tsaro a wani jawabi da ya yi a ranar Asabar a taron tsaron kasa na Reagan a Simi Bali na jihar California. Muna fuskantar babban kalubale ya faɗa a cikin wani jawabi da aka shirya kuma za mu haɗu da wannan tare da ƙwarin gwiwa da azama ba tsoro da firgici. Yayin jawabin nasa, Austin ya yi jawabi ga China da Taiwan, amma kuma yi magana a kan Ukraine da Rasha waɗanda ke da dubban dakaru a kan iyakokinsu. Ya ce Amurka ta ci gaba da mai da hankali a kan Ukraine, inda ya ƙara da cewa a baya rasha ta mamaye yankin a shekarar 2014 lokacin da ta mamaye yankin crimea austin ya ce amurka tana son tabbatar da cewa ukraine tana da abin da take bukata domin kare yankin ta. ma'aikatar shara kasar isra'ila ta ce an kawo wasu 'yan sanda biyu domin yi musu tambayoyi biyu bayan harbi wani ne har lahira wanda ya daba wani mutum ɗan isra'ila wuka a gabashin birnin kudus 'Yan sandan Isra'ila sun harbe Falasɗinan har lahira bayan da ya daba wani Yahudi mai kishin addinin Kirista wuka tare da raunata shi a kusa da tsohon birnin Kudus. Wani faifan bidiyo da ya yaɗu da wani ɗan kallo ya ɗauka ya nuna wani jami'in 'yan sandan kan iyakar Isra'ila yana harbin maharin a lokacin da ya riga ya kwanta a ƙasa. Lamarin dai ya janyo kiraye-kiraye da a gudanar da bincike. Sashen binciken 'yan sanda na ma'aikatar shari'a ya ce a yau lahadi an saki jami'an ba tare da wani sharaɗi ba bayan an yi musu tambayoyi. Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. leƙa ƙasar Ghana inda shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha ke ziyarar aiki. A wata zantawa da Alhaji Ben Bande mai shiga tsakanin al'ummar zangonnin Ghana da gwamnatin ƙasar. Alhaji Ben ya bayyana masa wasu daga cikin kalubalen da al'ummar ke fuskanta. ga yadda hirarsa ta kasance. jama'a ina ta da alhaji muhammad ben abdullah banda wanda shine kanin mutanen zango da gwamnatin kasar ghana shi ne a tsaka-tsaka ya ji wannan ya ji wancan a kuma na nan ofishinsa a nan birnin akwai na ghana wani fata da maganar mutanen zango tun da ka zama minista wani matsaloli kuka yi fama warwarewa wa mutanen zango a cikin gwamnati eh, matsaloli da muka sani da ke tare da yan zango da yawa ne guda ne eh, rashin lafiya da biyu kuma jahilci na uku eh, rashin cigaba a cikin zangonninmu ne na hudu kuma muna tsaron gani matasa da ke involve kansu a cikin criminal activities wanga matsaloli kuka gan kamar yana tare da zangonninmu da a cikin ganin ga to shi sa shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa dr mahmud daumiya suka kafa wanga ofisi ofisin da shi ana kiran ofisin da ministry for zungu development and inner yanzu dai an rusar da ministry eh, muna tare da zungu development secretariat and inner cities development a karkashin ofisin shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa to muna da zungu development fund kuma asusu na kula da eh shi kuma zungu development fund nan kuma wurin kuma muna da ceo to wurin nan ne kudin da za a amfani da shi danganin cigaban zangowar yake don shi mu muke dubawa dangane lamuran ita zango development fund yanzu zango zango guda nawa ne a ghana a ghana ga muna da zango zango guda 3000 kai dubu uku kai dubu uku 3000 kai da shi mutane da ke cikin zango kuma estimate zan baka eh. mutane da kai cikin zango eh, mutane da ke cikin zango kuma mun samu kamar 5 million a cikin zango duka duka mutanen Ghana nawa ne mutanen Ghana muna da 13 million 800 million million kashi miliyan biyar mutanen hausa miliyan uku kai duk hausa ne na ce duk hausa ne mutanen zango din mutanen nawa Eh, duka su ba hausa ba ne muna da kabilun da yawa cikin su muna da hausawa a wurin muna da wangarawa muna da musawa muna da salawa muna da dakumbawa muna da bandawa muna da mutane abin kabilu da yawa cikin zango amma in ka duba cikin zangoninmu duka lugan da ake saran gayawa a cikin zango shine hausa don shi ka gani kaman akwai wayanda su ba hausawa ba ana suna jin hausanci sosai akwai wayanda luggan su ma manci amma hausa suke yi don ka bi ko'ina ana hausa sosai yanzu a ce duk mai jan hausa musulmi ne dukkan su ba musulmai ba ne amma da yawan su musulmai ne eh, na yin fada na yin gaya kaman wanda ke jin hausa cikin zango about 99.9% musulmai ne amma akwai wayanda su kuma don zaman su a cikin zango ne don tilas za su ji hausa suna jin hausa amma su kuma ba musulmai ba to mu koma ka matsalolin da kake fara da rashin lafiya da kuma aikin kiwon lafiya wani irin cututtuka suka fi damun mutane a zango ne mutane a zango ne cikin nan da suna da yiwa eh akwai covid akwai malaria akwai ciwon da aka san kaman Ina tare da mutum duka to akwai isassun asibitoci a cikin zango-zango din nan ko kuma aikin da ka zo kai kenan ka samu musu asibiti eh muna da asibitoci a cikin zango muna da su na gwamnati eh, akwai wayanda su kuma ba na gwamnati ba mm. private ne bai wani jimawa ba eh, kwanan ga kaman watan da ya wuce ga na je ziyara cikin birnin kumashi sai muka je muka ba eh, asibiti na private biyu ko uku gadaje da wheelchairs ababai da zai taimake abin da asibitin abin da na private. To ma sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da daya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron shafukanmu na yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Social masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa tare a shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin sada zumunta na yanar gizo. Kamar koyaushe sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. madalla. A makon da ya gabata shirin ya karbi bakoncin Comrade Abba Sani Fantami shugaban kungiyar Arewa Media Writers a nigeria wanda bisa jagorancinsa suka rubuta littafi akan yadda matasa maza da mata ke gudanar da rayuwarsu a kafofin sada zumunta ta yanar gizo. Za mu ɗora daga inda muka tsaya. Akwai rikicin da ya faru wanda kwana biyu nan da ya wuce ko ta gwagwarmaya a nan Najeriya da jihar Kano wadda dalilin auren ɗaya daga cikin gwagwarmaya Malala Yusufari ɗaya daga cikin gwagwarmaya ta duniya wadda ta yi aure wadda jama'a dama najeriya suka ta tsokanin yan gwagwarmaya na najeriya wani ban allah ya je rubuta ya dau hoton ita wannan yan gwagwarmaya ta jihar kano zainab nasir ya rubuta hoton ta yake ya rubuta malal ta shushe mu wannan kuma abun da ya wannan bidiyo dace batanci ko da ita yan gwagwarmaya kana ganin ba ta yin abun da ya dace ba kan layi gaskiya take ba ko kuma abun da take yi bai dace ba da kamata ka zo ka kai mata cin mutunci irin wannan a social media ba ya dau wisa hoton ta karshe karshe shekaran jiya sai ga shi hukumar ss ta jihar kano sun gaice shi domin ansa kwairi shi a isa tuhuma gan abin da ya mata to irin wannan batanci da nasu a social media ba za su lissafi ba wanda suka jawo mutane wanda suka sa wanda suka sa wasu rasa ransu ma ga su da dama a cikin shekarun nan wasu rasa ransu a harkar social media saboda rubuce suke yi na batanci ga wasu wasu rasa damar wasu ayyukan su jami'an gwamnati da dama su rasa mukamman su duk wani abubuwa da dama barkatai a social media ne ke social media yana san da haka kuma kan tana faruwa alkhairi kuma da ya jawo a ga al'umma alkhairin da suka jawo ga al'umma gaskiya sun fi batancin da aka samu rashin alkhairi yawa a social media yanzu aka duba da irin alkairin da kungiyar arewa media writers take yi a nigeria a arewacin nigeria za mu ce ko mu ce a ba baki da duk wani abu na alkhairi da zai samu mutane ta kan yi kokari ta wayar musu da kai kuma su ribanta da wannan alkhairi ita ma kungiyar ta sama ta yi samu ta zama alkhairi a gare ta su ma al'umma da suka da suka amfana da wannan rubutu ta yi ko kuma wannan abu da ta rumsa kai su ma su amfana musamman abubuwa da suka shafi wayar da kai abubuwa da suka shafi eh, fadakar da al'umma abubuwa suka shafi wani bashi ko wani abu da ake bukata gwamnati take bukata ta tallafa mutane shi a warin sarkai alkhairi za su yi shi su yi shi yadda ya dace duk wani abubuwa alkare to irin wannan alkhairi musamman matasa irin irin wani suka so shi suke amfana mutane alkare wani duk ba za su sa ba to duk matashi da ya san abin da yake a social media ba ruwan sarbatanci ko zagi ko abin ta wani kuli da mu sai kawo wani abu na ci gaba da al'umma za in yayi rubutu a kansa ko kuma ya ji hankali akan al'umma kansa za su amfana da wannan abu to wannan majority matasan suke da hankali sun mai da hankali suna mai da hankali akan wannan sai dai matashan mu da dama da suke ke social media wanda ba su da manufa ba su san me yake musu ciwo ba ne wasu da jama jahilci na damu su kan hau social media su tabatanci su ta ata mutane su tare wasu rikici da na addini da kabilanci duk abubuwa da su dace ba social media. to madalla muna godiya wanda jan hankali zaka yi wa matasa yan uwanka musamman ma marubuta a waɗanda suke da baiwan yin rubutu wajen faɗan abin da zai amfani al'umma ba wai abin da zai kawo tashe-tashen hankula ko aka san haka ba a kafafen sada zumunta. a kullum mu jan hankalinmu da muke yi a matsayinmu na wasu na wasu daga cikin marubuta na yankin arewa da aka gani rubuce mu a kullum da kuma muryoyinmu akan duk abin da ya shafi rubutu da kuma bangaren social media muna kullum abin da muke mana jan hankali ga dukkanin mu na yankin arewa da ma na ƙasar najeriya su kara mai da hankali wajen jawo hankalin gwamnatin najeriya musamman kan matsalar tsaron da ya addabi mu na arewa duba da ana lokaci ba wani abu da yake ci mana kwarya mu matasa kuma marubuta irin wanda abu da ya shafi harkar rashin tsaro duk wani mutum a yankin arewa ko a najeriya yana so ya ga kasarsa tana cikin zaman lafiya matukar ba zaman lafiya ba wani gaba da zamu samu ya kamata matasan mu mu kara mai da hankali sosai wajen kara kaimi don gwamnatin kasar ta gane cewa fa ba ma cikin zaman lafiya a kasar idan shirun da muke yi ba mu mai da hankali cewa eh, ga abin da ke faruwa kasar yasa gwamnatoci da manyan shugabannin kasar suke ganin kamar muna zaune lafiya ne bayan ba haka bane muna cikin kunci al'umma suna cikin matsala musamman rashin tsaron nan ga harkar rashin kuɗi da talauci da ta'addabi al'umma ya kamata matasan mu mai da hankali hankali wajen ganin cewa gwamnati ta kawo ɗauki ga wannan yanayin al'umma da muke ciki sannan mu ji tsoron Allah wajen rubuta gaskiya duk abin da za mu rubuta mu san cewa wannan abu in duk ƙarya ne kada mu rubuta shi mu kasance masu rubuta gaskiya a ko ko'ina mu zama jakadan al'umma a duk inda muke a wannan waje muka tsinci kan musamman abin da ya shafi social media mu guji yaɗa labaran karya duk abin da ya kasance ba gaskiya ba ya kamata mu guje masa wajen yaɗa shi mu riga tantance labari kafin yaɗawa saboda gudun tarzoma da kuma faɗin abin da ba daidai ba mu guji cin mutunci al'umma a tsakanin walau walau dan siyasa ne walau mai kuɗi walau basarake walau dan dan tataji walau dan uwanka walau abu kowa waye ne ka wuce mutuncin sa wannan ba ɗabi'a ne mai kyau mai bai da hankali wajen rubuta abu da zai fana al'umma yau aka ce ga wani abu da ya taso zai amfana al'umma ya kamata a ce mai da hankali wajen ganin cewa wannan al'umma su ribanci wannan abu sannan mai da hankali wajen kare martaba yankin mu na arewa da ma kasar mu Najeriya baki daya muna alfahari da yankin mu na arewa kuma ba mu da ta kasa a duniya ta wuce Najeriya sannan mu ƙara mai da hankali wajen kula kyakkyawar mu'amala tsakanin mu a matsayin mu na marubuta da muke amfani da social media baki daya wani shi ne dan jan hankali zai dan takaice ga marubutan mulkin arewa madalla muna godiya sosai comrade abba sani fontami da ka ba shirin damar zantawa da kai tuma sauraro la'akari da cewa wannan shekara ta 2021 ta kusan zuwa ƙarshe ko kuma ma in ce ta kawo ƙarshe kuma albarkacin hakan shirin matasa a duniyar gizo zai waiwaye kan wasu daga cikin batutuwan da aka tattauna tun daga farawar shirin baki daya haɗi zuwa yanzu amma kafin nan yanzu a madadin abokan aiki na da mahukunta na sashen hausa na muryar amurka ni shamsi hamza ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haduwa a shiri na gaba bisalam madalla a gaida shamsiya hamza ibrahim Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Mai saƙonmu na farko a yau shine Muhammad malamin ta mai ɗinki, unguwar alheri zuru jihar Kebin, Najeriya, ya ce, Salam ya Hausa, kamar kullum yau ma ina so ne ku bani dama in yi kira ga jagororin ƙasanmu da cewar su ji tsoron Allah su sani cewar duk mulkin mutum kuma duk arzikin mutum ya sani cewar yana da ɗan uwa talaka saboda haka su ji tsoron Allah su cika alkawalin da suka ɗaukar wa talakawa lokacin zaɓe wajen samar musu ingantaccen tsaro ilimi da kuma kiwon lafiya daga ƙarshe ina addu'ar Allah kawo muna zaman lafiya mai ɗorewa a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Shi kuwa mai wasiƙa ta gaba cewa salam ya Hausa fatan alhairi ga ɗaukacin ma'aikatanku. Da farko dai ana murna bako ya tafi, ashe yana bayan gari, tabbas ba ko shakka sake bullar annobar cutar corona a ƙasa ta Najeriya. Wallahi abin takaici ne. haka kuma muna fatar mahukunta za su tashi tsaye wajen dakile wannan annobar ta coronavirus da kuma inganta tsarin kiwon lafiya a ƙasar mu. Sako daga Ibrahim Musa Wada, barikin ladi a jihar Filatan, Najeriya. Shi kuwa mai wasiƙa ta gaba cewa ya yi, lokaci ya yi da gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin jihar Filato za su ɗauki matakin kawo ƙarshen har-hari da ake kai wa gidajen yari a jihar da sauran sassan ƙasar mu baki ɗaya. Don ta haka ne kawai za mu tabbatar da cewa muna da gwamnati a ƙasa mai tausayin talakawa da kuma cika alkawali saƙo daga Aliyu Usman Takalafiya birnin Kebbi a Najeriya. Shi kuwa mai wasiƙa ta ƙarshe cewa ya yi. ina kira ga 'yan majalisunmu na Najeriya da ku sani cewar talakawa ne suka zaɓe ku, don haka kada ku bari a ƙarin kuɗin mai domin kuwa kukan kurciya jawabi ne. Kuma ku sani cewar nan ba da jimawa ba za ku sake dawowa wajenmu don neman ƙuri'armu wanda mu kuma a wannan lokaci za mu nuna muku ƙarfin ikonmu. Saƙo daga Ali Rafkana Gashuwa. yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takaice. Yau Lahadi jami'an gwamnati da na sojan India sun faɗa cewa akalla fararen hula sha hudu da jami'in tsaro ɗaya aka kashe bisa kuskure a lokacin da dakarun indiya suka buɗe wuta a wani yanki mai nisa na jihar nagaland da ke arewa maso gabashin ƙasar ministan cikin gida na indiya amit shah ya ce ya kaɗi da labarin kashe fararen hular A lamarin da ya faru a daren asabar adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar dutse mai aman wuta mafi girma a tsibirin jaba mafi yawan jama'a ƙasar indonesia ya ƙaru zuwa sha uku yayin da wasu mutane bakwai suka ɓace har yanzu ba a gansu ba kamar yadda jami'ai suka faɗa yayin da ruwan sama ke ci gaba da mamaye yankin da ke kawo cikas ga ƙoƙarin bincike wata toka mai kauri sama da mita dubu sha biyu daga dutsen Sameru ta mamaye sararin samaniya kuma iskar gas da ruwan dutsen sun kwararo bayan fashewar kwatsam jiya Asabar sakamakon ruwan sama mai karfin gaske. Shugaban kasar Gambia Adama Baro ya ba da 'yar tazara kaɗan bayan zaben shugaban kasar da aka gudanar jiya Asabar. a cewar sakamakon wucin gadi na wasu ƙananan hukumomi da hukumar zaben kasar ta fitar a wani gwaji na ɗaurewa da ci gaban dimokuraɗiyya karamar ƙasar yammacin Afirka ta gudanar da zaɓenta na farko tun lokacin da tsohon shugaban ƙasar yahaya jami ya faɗi zaɓe a shekarar 2016 wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na shekaru 22 manyan jami'an tsaron amurka sun amince da ci gaban da sojojin china suka samu a baya-bayan nan da ya haɗa da gwada makamai masu ƙarfi dalilin damuwa ne sakataren tsaron amurka ya ce idan beijing tana fatan tsoratar da amurka to wannan ba zai faru ba amurka ba kasa ba ce da ke tsoron gasa Lloyd Austin ya faɗa wa jami'an gwamnati da na kamfanonin tsaro a wani jawabi da ya yi a ranar Asabar a taron tsaron kasa na Reagan a Simi Bali na jihar California. To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad baballa Lahafis da ya taya na gabatar da shirin da solomon abu wanda ya haɗa shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya